وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شين درسي ندري السنة اوكو ولتاهم بلوغ المرام لتاهم ابن حجر الاسطلاني وانا يرسو اي هجرة تدري تفضل عن سندك شكرو دري بيار لتمانين بشدة لسكة شديد muna roƙon Allah madaukaki ya masa rahama muna cikin kitabu zakat kuma za mu ci gaba insha Allah daga hadisi na 628 wannan darasi yana bayani akan zakan dinari da kuma azurfa wato tsarin zakka ta fashin dinari da azurfa وعن علي رضي الله عنه وما أنكر حديث النبي سيدنا علي بن أبي طالب الله يبارك له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي من نظام الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا كانت لك مئة درهم إذا كانت لك مئة درهم idan ya kasance kana da sulallan azurfa 200 kana da sulalla na azurfa 200 su ne ake kira dirham sulan azurfa idan kana da sulallan azurfa guda 200 wahala alai alhaudu kuma shekara ya gewayo a kanta wato shekara ta gewayo a kan waɗannan sulalla 200 fafiha hamsatu da rahima to cikin waɗannan sulalla ɗari biyu zakan sulalla biyar ne wato jirhami biyar walaisa alaika shay'un babu wani abu da ke kanka hata ya kuna laka 20 dinara. har sai ya zama kana da sulallan dinari guda ishirin. idan kana da sulallan dinari guda ishirin su ne ake kira dananir addinar sulan dinari addirham sule na azurfa idan kana da sulan na dinari guda 20 wa hala alaiha alhawl kuma shekara ya gewayo kan waɗannan sulan guda 20 fa fiha nisfu dinari to zakkan su da take cikin su wato ita ce rabin sulan dinari annabi sallallahu alaihi wa ya yake fa ma zada abinda ya dara haka fa bi hisabi zalika to yana tabbata ne bisa lissafin haka din da aka gabatar wato duk abin da ya dara haka to za a kasa shi ne gida arba'in a ba da kashi shine rubu'ul ushur wa laysa fi malin zakatun babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya hatta ya hula alaihi haulu har sai shekara ta zagayo a kanta to amma wannan ce da ta shafi dabbobi da kuma zakar da ta shafi zinare da azurfa game da zakka ta hatsi da yayin itatuwa wannan ba a la'akari da gewayowar shekara kafin a fita saboda cewar Allah madaukaki wa atu haqqahu yawm hasadihi ku ba da hakkin sa ranar da aka yi girbin sa saboda haka ranar girbi ake fitar da zakar hatsi kamar yadda bayani yake tafi nan gaba amma zakar da ta shafi dabbobi da zakka da ta shafi zinari da azurfa zakka ta dukiya dole ne sai an yi la'akari da gewayewar shekara a kan takardun na rawahu abu dawud wato Alimamu imam abu dawud ya rawaito hadisin sayyidina ali bin abi talib wato sunan abi dawud kitabu zakat babun fi zakati sa'ima ibn hajar ya ce wa huwa hasanun kuma hadisin yana da kyau wa qad ikhtulifa fi raf'ihi amma an samu sabani wajen masadan hadisi game da wato daga hadisin a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna ganin cewa hadisin nan ya takaita ne ga sayyidina ali wato bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-imamu dara Shi ne malamin da ya tabbatar da cewa wannan hadisin mawqufun ya ruwaito hadisin a sunan dara qutni yana babu wujubi zakatil sahabi wal warik wal mashiyati wal thimari wal hubub hadisi na 1875 wannan hadisin da ibn hajjar ya kawo cikin bulugun maram ya kawo shi ne da nufin tabbatar da abubuwa guda biyu na farko nisabi game da zakar zinari da kuma azurfa na biyu sharadi ne dukiya ta samu shekara kafin a yi mata zakka cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa laysa fi mali zakatun hatta yahula alaihi al-hawl babu wata zakka da take wajaba akan wata dukiya har sai shekara ta gewayo a kanta. kaga wannan ya tabbatar da cewa dole ne dukiya ta shekara kafin nan a fitar da zakka ba wannan hadisin ba bane akwai hadisin Abdullah bin Umar da kuma hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabbai biyu suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran wa fa'idan nisa dinarin da Aisha da Abdullahi bin Umar suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa yana karban rabin sulan dinari idan mutum ya mallaki sulan guda ishirin idan kana da sulan dinari guda 20 zakarka ita ce ka ba da rabin sulan dinari wa min al-arba'ina dinaran dinaran suka ce idan ko kana da sulallan zinari guda 40 to za ka ba da sule ɗaya kenan idan kana da sulan dinari 20 ka ba da rabin sule idan sulallan naka guda 40 ne ga zakkarka ta zama sulan zinari guda ɗaya hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1791 da irwa ulgalil hadisi na 1813 kuma akwai hadisin shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amrin anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa fi aqall min 20 mithqala min az-zahabi babu zakka ga dinari da ta gaza ma'auni 20 wato ta gaza sulalla 20 wala fi aqall min 100 dirhamin sadaqa babu zakka ga azurfa da suka gaza biyu. hadisin abdullahi bin amrin yana sunan dara kutuni shi ma hadisin ya inganta yana irwa wa dalilin hadisin 813 ga hadisin sayyidina ali bin abi talib ga hadisin aisha da abdullahi bin umar ga hadisin abdullahi bin amrin waɗannan sun tabbatar da cewa nisabi na zinari sule 20 ne nisabi na azurfa sulalla biyu ne sannan ba a fitar da zakka ta sashe zinari da azurfa sai idan sun samu shekara wannan dalilin ya sa duka malaman suna suka yi ittifaki aka samu al'ijima a da zalika eh, kamar yadda ibnu kudama ya magana cikin al-mughni yana magana akan malaman suna sun yi ijma'i yani gairu wahidin min salaf kala zalika yana littafin al-mughni mujalladi na kudu biyu goma shafi 1212 haka ma kitabul ijima na ibnu eh, ibnu munzir shafi na arba'in da takwas da kuma a tamhid na ibnu abdul barri mujalladi na 20 shafi na biyar. da sharhu nawawi ala sahih muslim jufi na bakwai shafi na 48 da majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallad na 25 shafi na goma 10 waɗannan malaman duka sun tabbatar da haka wato kenan babu wata babu wata mushkila da aka samu ta tashin zakka wato zakar zinari da kuma zakar azurfa saboda waɗannan hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sulallan zinari sai sun kai guda 20 mutum yake fitar da zarka ne ya su za ka ba da rabin su ne sulallan azurfa sai sun kai 200 kafin za ka ba da zakka ne ya su wato shi ne za ka ba da sulalla kamar guda biyar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi ake kira rubu'ul ushuri akwai malamin da ake kiransa abu ubaidin alqasim bin sallah yana da littafi da ake kira kitabul amwal wannan kitabul amwal shine littafi na farko da aka rubuta a tarihin musulunci saboda bayani game da hukunce-hukunce da suka shafi dukiya don haka yasa littafin yake da muhimmancin gaske idan dai kana son ka san abin da ya shafi fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam game da dokokin Allah madaukake akan dukiya ta musulmi lallai yana da kyau ka mallaki wannan littafi kitabul amwal yace fa hadha la ikhtilafa fihi bainal muslimin babu sabani a tsakanin musulmai game da zakka ta zinari da kuma zakka ta azurfa idza kana ar-rajulu qad malaka fi awwal sanati min al-mal idan a farkon shekara mutum ya mallaki dukiya ma tajibu fi mithlihi sadaqa idan dukiyar ta kai a fitar mata da zakka wace dukiya kenan wa zalika bi aka dirham sulallan azurfa su kai 200 aw 20 dinara ko kuwa idan sulallan azurfa dinari yake da su to su kai guda 20 aw khamsun min al ibli ko raƙumansa su kai biyar aw 30 min al baqar ko shanunsa su kai 30 aw 40 min al ganam ko sa. wato su kai arba'in fa'iza malaka wahidatan min hadhihi al-asnaf min awwal al-hawl ila akhirih idan mutum ya mallaki wani daga cikin waɗannan nau'ukan dukiya da aka yi magana a kai a farkon shekara kuma shekarar ta zagayo kai fasadaqatu wajibatun alai fi qawlin nasi jami'an zakka tana wajaba a kansa aka bayanin dukkan malamai وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة صاب الماء وتشيني عند الإمام مالك yake cewa wannan wato shine haddi nan tazi na dukiya kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa babu wani sabani da aka samu daga magabata dangane da abin ya shafi zakka ta zinare da kuma zakka na azurfa haka nan ibn al ya faɗa kitabu da ijma kamar muka ce wato yana shafi na 48 har zuwa shafi na 53 أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مئة درهم malaman suna sun ittifaki akan cewa nisabi nisabi na azurfa inda ake kira nisabi shine abinda zaka mallaka kafin zakka ta hau kanka nisabi ba kowa yake da azurfa zakata ta hau ba kuma ba kowa yake da zinari zakata ta hau ba sai wanda da ya mallaka ya kai nisabi menene nisabi ta sashin azurfa wato shine ni a tabir hamil mutum ya mallaki sulallan azurfa guda ɗari wa anna fihi khamsata darahim idan mutum yana da sulallan azurfa ɗari ne sun shekara me zakan sule biyar wa ikhtalafu fi ma zada ala mi'atayn amma abin da ya dara sulallan ɗari biyu din nan kuma fa nan ne inda aka samu sabanin fahimta ta wajen magabata amma ibn munzir yace fa qala jumhur ma za zada bi hisabihi kamar yadda ya zo cikin hadisin na ali wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa ma za da duk abin da ya dara haka fa bi hisabi zalika yana tabbata ne akan wannan lissafi me ake nufi da abin da ya dara haka yana tabbata akan wannan lissafi wato duk abin da ya haura za a ba da rubu'ul ushuri wato shine daya cikin 40 shine rubu'ul ushuri a kasa gida 40 a ba da kaso guda in ka lura dinari haka aka yi mata azurfa ma haka aka yi mata sulalla 20 na dinari an ce ka ba da rabin su ne kaga ka ba da kashi ɗaya cikin 40 na abin da ka mallaka sulalla 200 na azurfa an ce ka ba da guda biyar kaga ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ka mallaka wanda shi ake kira rubu'ul ushuri wato kashi ɗaya cikin arba'in na abin da ka mallaka saboda ka idan mutum yana da sulallan azurfa dubu hudu zai kasa gida arba'in ne ya ba da kashi guda duk abin da ya ɗara haka yana tabbata ne akan wannan wato lissafi din kallatin ziyadatu am kafara komi kankanta abin da ya haura kuma komi yawansa min ma jiki waɗanda suke da wannan fahimta ibn al-munzir ya kirga su yace akwai sayyidina ali wanda ya rawaito hadisi da muka karanta ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wa ibn umar ta fashin sahabbai kenan akwai abdullahi bin umar akwai al-imam an-nakhai akwai al-imam malik akwai ibn abi laila al-imam thawri al-imam shafi abu yusuf muhammad al-imam ahmad bin hanbal abu thawrin abu ubayd ya kirga malamai magabata da suke da wannan fahimta yake cewa akasarin malamai abinda suka faɗa kenan don haka idan kana da dukiya abinda kawai ake dubawa shin dukiya ta kai nisabi ko bata kai ba in dai ta kai nisabi shikenan in kana da miliyan dubu ne ma kasa arba'in ka ba da daya shine kawai komi kankantan abin da ya haura kan nisabi kuma komi sa kamar yadda ibn al-munzir ya faɗa saboda wannan hadisin na sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sai dai anan yana da kyau mu gane ba a la'akari da kimar zinari din domin zinari ba daraja ɗaya bai kamar yadda ake kira akwai suna suna kiran darajar dinari da karat ya fara daga daga tara sannan akwai 22 eh, darajar dinari 22 karat akwai 9 karat mafi darajarsa dai shine 24 karat na gold wato darajar dinari din asali abinda ake nufi da karat da kalma ce ta larabci alqiratu ne sai turawa suka canza shi kuma karat suna kiransa hakan ma'auni ne asali na zinari da azurfa wato idan darajar zinari ta kai daraja ta 24 zinari da ake kiranta wato wanda darajar ta kai 24 karat ita ce zallan zinari wanda babu sulki a tare da shi to ba a la'akari da cewar zinarin wato tana da tsafta ainihin ɗanɗan zinari ne babu surki ko kuma akwai surki babu wannan abin ba a la'akari da haka wannan ibn gudama shi ya faɗa a cikin littafin al-mughni a mujallar na hudu shafin ɗari biyu da goma sha da ce wa ƙala ammatul fuqaha baki ɗaya malaman fiqh sun ce nisabu zahabi nisabi na zinari 20 misqala ma'auni ishirin ne min gairi i'tibari qimatiha ba tare da an yi la'akari da darajar zinarin ba don haka in dai kana da zinari zakka ta waje ba a kanka ba al'akari da cewa shin kana da zinarin darajar uh, karat tara ne ko kuwa 22 ko 24 wajibi ne dai ka ba da zakka kuma ka'idar kenan za a kasa gida 40 a ba da kashe guda a littafin fatawar lajina mujallaji na tara shafi 252 malamai suke bayani da cewa inna nisaba sahabi ladhi tajibu fihi zakatu 20 misqalan asali ana ana ba da zakar zinari ne wato idan ya ba da ma'auni 20 wato shi ne ake nufi da sulan zinari guda 20 asali akwai al-misqal wanda shi ne ake auna zinari da shi to amma ga wannan lissafi wanda larabawa suke yi a da wanda yanzu bai shahara ba tun da yanzu ba a amfani da irin waɗannan skeli ana amfani ne da ainihin sikeli na zamani wanda shi ne ya fara da gram to misal guda daya yana daidai da gram 4.6 Misal guda daya yana daidai da gram 4.6 saboda haka idan aka ce sai ka mallaki ma'auni 20 na zinari wato zinarin ka sai ya ba da nauyi na sule 20 kafin nan zakka take wajaba ba a kanka to sai ka yi convertin nauyin nan zuwa ga ainihin yawan gram ta ina za mu gane wato shine malamai suka ce ya kai gram 92 wato sai zinarin ka idan an dora akan sikeli ya ba da 92 gram to wannan ya tabbatar da cewa zakata waje ba kanka ma'anan akwai ɗan sabani da aka samu saboda wajen lissafi din kamar bin ba Allah ya masa rahama a littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallabi na goma sha hudu shafin saba'in da tara yana cewa 92 gram wato shine nauyin sulallah guda 20 din nan wato nauyin zinari wanda ya kai nisabi amma Ibn usaymin a littafin a sharhul mumfi littafin sa na fiqhu sharhul Ya ce wa qad harratu nisab zahabi ni na tantance na auna da kaina in ji Ibn usaymin game da dinari din ta inda za a yi amfani da ainihin ma'auni na zamani shine ta kwambatin ɗinsa ga gram fa wa 85 giraman ya kai wato gram biyar. idan tsantsan dinari ne to kaga akwai dan bambanci da aka samu ga ta fahimtar malamai wanda akasarin malamai na zamani suna la'akari da cewa nauyin ya kasance 85 ne amma shi bin yana cewa ya kamata ya kai da 92 gram 85 in ka ɗauka ga ainihin azhabul khali kamar yadda ibn al ya faɗa wanda shi ne ya taho cikin fiqhuz zakat na dr yusuf al-karabawi in ka duba shafin 260 a mujallali na farko shi ma abin da ya tabbatar da ainihin gram 85 ne ma'aunin da ke ba da ainihin wato nisabi na zinari to idan dai mutum ya mallaki zinari wanda shi ne abin da ya kamata a sani wanda ko da ba ka da skeli musamman ga mata waɗanda ke da gwalagwalai da sauransu idan mace tana so ta san haddin abin da ke kanta masu sauƙi shi ne ta kai wa masu sai da zinari suna da ma'auni ɗin idan an ɗora ya ba da ma'auni 85 gram shi kenan zarka ta waje ba kai amma idan bai kai ba ba ku zarka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan dai ya kai zakka ya kai gram 85 wanda shine ma'aunin da aka sarin malamai suke dauka to ya kamata mutum ya fi da zakka shine mafi dacewa akan daukan 92 da galibin malamai sun sun raja'a akan nauyin ya zama to 85 amma ga wanda ya dauki na shi tudun ba laifi bane da an samu sabanin fahimta a kai. idan ya gaza haka fala zakata alai wannan ya nuna mana cewa dinari dole sai ya kai tulalla ma'aunin ma'auninsa wato shine ake kira da ainihin addadaniyar wadannan sulallahi ko a ce mata 20 uh, na miskalan ya kai ma'auni 20 wanda shine yake daidai da gram 85 idan ya kai haka to zakata waje ba idan bai kai ba babu zakka akan mutum idan aburfa ne fa dole sai ya kai sallallahu ɗari biyu kamar yadda bayani ya gabata wannan ya zo cikin hadisin anas wanda ibn hajar ya kawo shi a farkon wannan littafin kitabu zakat yanda ya zo cikin takardun sayyidina abubakar as-siddiq wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta dangane da tsarin zakka ibn qudama wato a littafin al-mughni a mujalladi na biyu shafi na 320 yace idza tammatil fiddatu li'atayn idan dai azurfa sun kai 200 wadda na niro 20 idan sulallan zinari sun kai 20 falwajibu fiha rubu'u ushriha shine abin da muka faɗa abin da ke ba a kai shi shine kashi ɗaya cikin arba'in rubu'u ushriha wala na'lamu khilafan bai na al-ilmi an na zakata adh zahabi wal-fidda rubu'u ushriha babu wani sabani da aka samu ta wajen malaman sunna dangane da zakatun kirari da kuma zakatun azurfa cewa ana kasawa arba'in ne a ba da kashi guda fakat sabata zalika bi da alaihi salam ya zo cikin hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fi riqa rubu'ul ushur wanda mun karanta hadisin a baya game da azurfa za a ba da kashi ɗaya cikin arba'in ne na abin da aka mallaka azurfa wato sunan nan su kai ɗari biyu to ya za a yi ka gane nauyinsa ta fashin gram malamai suna cewa sai ya kai gram ɗari biyar da cikin da biyar kaga ya bambanta da zinari nauyin azurfan kai kai gram ɗari biyar da cikin da biyar wannan ya zo cikin littafin ibn musaimin a sharhul mumkin inda yake magana akan zakka ya zo cikin littafin eh, tambayoyinsa majmu'u fatawa wa rasailihi mujallad na goma sha takwas shafi na tisin da uku da kuma kitabu fikus zakat na dr yusuf al-karabau mujalladi na farko shafin 260 idan mutum yana da dukiya na kudi to lallai ya tabbata ga wannan ya ga wannan tsari wato malamai suna auna zakka ta dukiyar kuɗi da kuma zakka ta zinari da azurfa matsayinsu su guda me yasa me yasa malamai suke cewa da zakkar dukiya wato zakkan kuɗi da kuma zakkan zinari da azurfa suna suna daidai ana cewa saboda an na halbadar walbadar da hukumul mubaddal saboda kuɗi shine ya zama canji na ainihin wato hanyar wato cinikayya da mutane suke amfani da ita ba kamar da ba da ake amfani da zinari da azurfa yanzu ana amfani ne da kudi naira ko dala da sauransu saboda haka ya dauki wannan hukunci din idan mutum yana da dukiya wannan shine tsari babu wani bambanci a kai sannan wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka tafi a kai akasarin malaman sunna suna cewa da zinari da azurfa da tsabar kudi zakkansu iri guda ne don haka idan kana da miliyan guda ka tashi gida arba'in in ka kasa gida arba'in dubu ishirin da biyar shi ne rubu ushiri shi ne kashi ɗaya cikin arba'in na miliyan guda dubu ishirin da biyar so duk abin da ka mallaka ta tashin kuɗi za ka kasa gida ishirin da biyar ne kawai nisabi fa ya za a yi mu gane nisabi yana da sauki tunda an baka yawan gram na dinari kana iya tafiya kasuwa ka tambayi ɗan kasuwa nawa ake sai da gram ɗaya na zinari zai gama sai ka ninka shi zuwa 20 wanda shi ne suna 20 na zinari kaga shi ke bada nisabi na dukiya wannan nisabi shi ke baka ainihin yawan kuɗi wanda ke zama ainihin wato nisabi a wannan lokaci ba shi da wahala ya zo cikin sharh sahihi muslim na al-imam an-nawawi mujallad na bakwai shafi na 54 wato malamai mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa da kuɗi da zinari da azurfa hukuncin su guda ne haka ma ibnu qudama yayi magana a kai cikin al-mughni a mujallad na shafi 210 yana ma cewa ba wai dukiya kawai ba ba kuɗi kawai ba hatta dukiya in ka mallake ta kaddara ita ma kaddara ana mata wannan hukunci domin ita ma dukiya ce wanda yana da magana mai tsawon gaske in ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na 23 shafin 271 اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة idan mutum yana da dukiya na kasuwanci yana da dukiya na kasuwanci to nan ma zakka tana hawan shi an tafi na karnawa inda shira'ihi aw tamalluki annahu li tijara ya sai fili saboda kasuwanci ya sai mota saboda kasuwanci duk abin da ka saya a matsayin asset don ajiyarsa ya zama ajiyar kuɗi gare ka kayi ajiyar kuɗi ne wannan shine niyyar fatauci ba fili da ka saya saboda ka gina gida ba ko gidan da ka saya don ka shiga ko motar da ka saya don ka hau wannan banda shi niyyatul mu'tabara هي ما كانت muqarina لدخوله لدخوله في dukhulihi lokacin da mutum ya tashi sayan fili wacce mece niyyarsa ya sai filin nan don ya aje shi a matsayin asset da yawa mutane na ganin cewa babu zakka a kansu dangane da filaye ba akwai zakka a kansu domin dukiya ce idan za a ce mutum yana da zinare ya da zakkarsa me ya kanka ga mutumin da ya mallaki filaye wanda filaye a yau sun saboda da yawa mutane suna adana kudinsu ne ta hanyar filaye da gidaje ba ma ta hanyar zinari din ba saboda haka ya zama kamar an canza wata hanya ne na adanar kudi sai mutum ya dauka ai idan yana da filaye ko da sun kai dari ne babu zakka a kai wannan ba karamar kasada ba ce saboda idan mutum ya mutu ana jin sa zakka ba karamin bala'i ya ja maka shi ba me ya niyyar ka lokacin da ka sai wannan fili li'anna tijarata amalun فيحتاج إلى النية مع العمل فلو ملكه للقنية إذا saboda kawai ya gina gida ne, ثم نواه للتجارة لم يسر لها ya sai fili saboda ya gina gida ya yi ta kokari ya gina shekara biyu uku abin ya gagara daga baya sai ce kai barin sayar to ba a cewa zai fitar da zakka domin da da ya sai filin bai saye shi da nufin ya sai da ba ya saya ne da nufin ya gina gida yanzu ne ya canza niyyarsa to yanzu da ya canza niyyarsa shine wannan dukiyar ita ma ta canza hukunci walau malaka littijara thumma nawahu lilqunya wa Allah ya kuna tijara fara lilqunya wato ana la'akari ne da asali niyyar mutum a lokacin da ya sai wannan abin da ya saya hatta mutumin da ke da shago mutumin da ke da shago wannan yana karkashin zakatu ma tijara wanda akasarin malamai sun tabbatar da cewa akwai zaka a kai akasari da kai bayanin sa a gaba cikin wannan wato littafin insha Allah hadisi na gaba wal tirmidhi an ibn umar al imam tirmidhi an samu hadisi wurin sa wanda ya rawaito daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma man istafa da malan wanda ya samu wata dukiya fala zakata alaihi babu zakka akan wannan dukiya hatta ya hula haulu har sai shekara ta gewayo wanda ya samu wata dukiyan babu zakka a kanta har sai shekara ta gewayo ibn hajar ce arraji waqfuhu mafi rinjaye mafi rinjayen fahimta wajen masana hadisi wannan hadisin mawqufun ne wato ya tsaya ga abdullahi bin umar bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato abin da ake nufi maganar abdullahi bin umar ce ba maganar mazan allah ba ce amma akwai hadisin na, akwai hadisi al-marfu wanda yana sunan ibn majah kitabu zakatu babu man Fada da malan riwayar aisha aisha Allah ya kara mata yarda ce, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la zakata fi malin hatta yaquda alaihi al babu zakka akan wata dukiya sai shekara ta wayo kanta kamar yadda yazo cikin hadisin sayyidina ali da muka karanta yana irwa ugari hadisin 787 kasancewar wannan hadisin na abdullahi bin umar ya tsaya mawqufun yasa aka samu sabanin fahimta wajen malamai kamar yadda al-imam muhammad bin abdul hadi as-sindi sharhin sharhi sunan ibn majah ya fada yace wa qad ruwiya an gairi wahidin min as-sahaba an ruwaito daga sahabbai da yawa annahu la zakata fil malil mustafad babu zakka game da dukiyar da aka sake samu shine almalul mustafad ba dukiyar ka ta fari ba misali misali kana da dinari kana da dinari guda 100 sun shekara wannan dinari dama cin zakkan su daban kafin a sake shekara sai ka samu dinari goma to wannan dinari goma da ka samu shin za a dora akan wancan dinari 100 da kake da su ko kuwa su kuma yanzu za ka ɗauki takarda ne ka rubuta wannan zinari guda goma da na samu na same su a yau ran kaza ga watan kaza saboda ka idan shekara ta zagayo daidai ranar da ka samu wannan zinari guda goma to lokacin da za ka yi ma wannan sulalla goman zarka saɓanin waɗancan sulalla guda ɗari ɗin kaga kenan duk sa'ilin da ka samu wata dukiya sabuwa to ita ma hukuncinta na tabbata ita kadai ba a hada ta da sauran dukiyar da ta mallaka wannan shine aka fahimtar akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malil mustafadi hatta yahula alaihi alhawd to amma wahala ce ba kadan ba mutum zai samu saboda dole kenan kai ta rubuta duka irin da ka samu wata dukiya sai ka rubuta ranar da ka samu domin shekarar ta daban ce da shekarar dukiyar da da ka mallaka to wannan kuma gaskiya shine fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad to amma tunda fahimtar ba ta isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar Abdullah bin Umar ce da kuma wasu sahabbai aka samu wasu malaman da ke ganin in kana inda hu malun yajibu fihi zakat tunda da can kana da sule 100 dama can kana da sule 100 yanzu ka samu goma ya gummu ilaihi al-mustafada lokacin da za ka fitar da su sule ɗari sai ka haɗa da goma nan kawai saboda haka goma ɗin nan ya koma kan nisabin sule ɗari na farko wanda ka mallaka ba za a rubuta masa nashi daban eh, nashi wato shekarar daban ba wa illa zaka fala zakata fihi ta yaqulu alayhi al-hamd bihi qala sufyan ath sauri. kuma wannan ita ce fahimta mafi sauki wanda kamar yadda Muhammad nasiru dinu albani yake magana a kai. ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyah muyassara mujalladi na shafi na 20 kaga kenan idan kana da kuɗi misali kana fitar da zakarka a watan rabiul awwal kaga abin da ya rage ma rabiul awwal ya tsaya babu yawa to yanzu an kusa shekara bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba sai ka samu da kana da sule ɗari amma misali a yau sai ka samu sule goma na zinari kuma gobe ne za ka fi da zakka ko kuma jibi to idan ka tashi fi da zakka kar ka ware sule goma nan sai ka hada da shi kamar shi ma ya shekara ne wannan shine mafi sauki gare ka wannan shine fahimta wato ita ce fahimta mafi sauki hadisi na gaba wa an ali radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda qala laisa fil baqaril awamili sadaqatun babu zakka da shanu masu aiki albakarul awamil shanu masu aiki mun yi magana a kan dabbobi waɗanda ake fitarwa zakka a baya rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi wa dara qutni wa rajihu ibn hajar yace fahimta mafi rinjaye waqfuhu aiban wannan fahimtar ita ma dai ta tsaya ne da sayyidina Ali bin Abi Talib asali hadisin da sayyidina Ali ya ruwaito a sunan dara kutuni ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa laysa ala al-awamil shay'un ne kawo kalmar al yana sunan abi dawud yana kitabu zakati babu fi zakati sa'ima kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2572 ya tabbata ya inganta daga hadisin abdullahi bin abbas wato dabbobi waɗanda suke aiki waɗanda babu zakka a kansu da dabbobi waɗanda ya zama an yi kiwon su gida su ma babu zakka a kai ibnu hajar ya yi magana akan waɗannan hadisai a littafin sa talhisul habir mujallad na bishafi na 157 hadisi na gaba wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wato hadisin an karbo daga amr bin shu'aib ya karbo daga babansa shine muhammad an jaddihi shi kuma babansa muhammad ya karbo daga kakansa shine abdullah bin amr sahabin annabi sallallahu alaihi sallam. anna rasulullah sallallahu alaihi sallam qala mazan Allah yace man waliya yatiman lahu malun wanda ya jibinci wato wani maraya wanda ya zama waliyin wani maraya wanda ke da dukiya idan kana rikon maraya mai dukiya falyattajir lahu sai ya yi fatauci da wannan dukiyar ya masa fatauci wala ya tarukuhu kada ya kyale dukiyar wannan maraya din hatta ta da sadaka har zakka ta cinye saboda duk shekara ke nan, sai an fitar da zakka idan ba fatauci kake da wannan dukiyar ba sai ya zama tana ta raguwa har dai ta kasan da tabi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito yana kitabu zakati babu ma ja'a fi zakati malil yatim wanda wannan hadisin yana nuna cewar kenan hatta dukiyar maraya ana fitar da zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana rikon maraya marayan yana da dukiya to ka rika juya wannan dukiyan kai fatauci da shi ka rika fatauci da wannan dukiya kada ka kyale dukiyar haka tana ajiye duk shekara ana cire mata zakka har dai ta kare ibn hajar yace wa dara kutuni al-imam dara kutuni ya rawaito hadisin sunan eh, yana littafin sunan dara kutuni kitabu zakat babu wujubi zakati fi mal sabi wal yatim ibn hajar yace wa isnaduhu da'ifun isnadin hadisin yana da rauni kuma ba anan kawai ba ibn hajar a littafin sa talqis al-hadir nan ma ya ce hadisin yana yana da rauni yana mujallal na shafi na 308 ba shi kadai ba masana hadisi da yawa sun ce wannan hadisin bai inganta ba daga cikin su akwai al nawawi a littafin al-Majmu' Sharh al-Muhazzab mujallad na biyar shafin ɗaya. haka in ka duba Irwaul Galil hadisin 788 tunda hadisin yana da rauni wannan dalilin ya sa aka samu sabanin fahimta a tsakanin magabata al-Imam al-Baihaqi mai littafin as-Sunan al-Kubra a babu tijaratul wasi bi mal yatim aw iqrabihi mujalladi na shafin 178 ce wa sahihu riwayat Husayn al-Mu'allim an Amr bin Shu'aib an Sa'id ibn al-Musayyib akwai riwayar da ta inganta riwayar da ta inganta wacce shi Amr bin Shu'aib din nan ya rawaito dangane da dukiyar marayu amma ita wannan riwaya bata isa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib shi yace sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala sayyiduna umar ne yace ibtagu bi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqa wato ku yi ta kokarin wato sarrafa dukiyar maraya ku rika jujjuya dukiyar marayu don kada zakka ta cinye sayyiduna umar ya faɗi haka al-imamu dar al-imamu al-baihaqi yace wannan ya inganta wato tabbas sayyiduna umar ya faɗi wannan sabanin hadisin da aka samu a nan wato riwaya al-Imam Tirmidhi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa na Umar ya faɗi haka ya har ma al haƙi ya ce wa kad hu min aujuhin an Umar an ruwaito wannan labari ta fuskoki da yawa daga na Umar wato ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa an samu labarai lallai na Umar ya ce kada idan kana rike da maraya ka kyale dukiyarsa har zakka ta cinye wato a rika fitar a rika sarrafa dukiyar saboda tana haɓaka idan ana kasuwanci da dukiyar maraya din za ta rika haɓaka kaga idan shekara ta yi za a fitar da zakka dukiyar ba raguwa za ta yi ba sai na umar ya faɗi haka saboda haka wannan ya tabbata daga bayanin sai na umar bin khattab al-imam tirmidhi shi da ya ruwaito hadisin nan bayan ya kawo hadisin amr bin shu'aib al-imam tirmidhi yace wa qad ruwiya an amr bin shu'aib an umar ibn al-khattab mawqufan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka wannan bai inganta ba amma cewa amr bin shu'aib ya ruwaito hadisi akan cewa wato sayyidina umar bin khattab ya faɗi haka wannan gaskiya ne kaga kenan an tabbata dai sayyidina umar ya faɗi wannan to sai al-imam turmizi ya ce wa kadir ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha al-bab wannan dalili yasa masana fahimtar su ta saba game da matsala ta dukiyar maraya shin idan maraya yana da dukiya ita wannan dukiya za a rika cire mata zakka kenan ko ba za a cire ba domin da a ce wannan hadisin ya inganta ba za a samu jayayya ba idan dai da a ce wannan hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fatauci da dukiyar maraya kada zakka ta cinye kaga kenan ga an tabbatar akwai zakka a dukiyar maraya amma tun da hadisin bai inganta ba wannan dalilin yasa aka samu sabani ah, akwai al-imam tirmidhi yace fara'a gairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da yawa fahimta su ita ce fi malil yatimi zakatu dukiyar maraya ita ma zakka tana hawanta sahabbai da yawa suna da wannan fahimtar je wato al-imam tirmidhi in ka duba sunan turmizi wannan hadisin da muka karanta al-imam ya yace sahabbai da yawa suna da fahimtar cewa hatta maraya in yana da dukiya to lokacin zakka in yayi za a fita sai ya kirga minhum daga cikin waɗannan sahabbai akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Aisha akwai Abdullah bin Umar waɗannan sahabbai duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya za a yi mata zakka in dai wannan dukiya ta kai lissafi sai ya ce to wa bihi yaqulu malik wa shafi'i wa ahmad wannan ita ce fahimtar al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal ya kirga malamai ya ce to wannan kashi guda kenan sannan ɗaya bangare fa wa qala ta'ifatu min ahli al-ilmi wata jama'a kuma daga cikin masana sai suka ce laisa fi malil yatimi zakatu babu zakka a dukiyar maraya ko da ta kai misali misali idan da ake maraya yana da dukiya ka kai miliyan 100 ba za a yi zakka ba haka za a aje dukiyar ba za a yi zakka ba su wa ke da wannan fahimta masabar al-imam abu hanifa kenan masabar al-imam abu hanifa amma kaga masabar al-imam malik al-imam shafi al-imam ahmad akasarin malamai har ma yi kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su sayyidina umar sayyidina ali aisha abdullahi bin umar duk suna da fahimtar cewa idan maraya yana da dukiya ka kai nisabi za a yi maka zakka amma al'imamu abu hanifa ya ce ba za a yi zakka ba me yasa yana da dalilai shi ma kuma wannan ita ce fahimtar muhammad nasiruddin al-albani shi albani yana da fahimtar cewa ba za a yi zakka ga dukiyar maraya ba ba za a yi zakka ga dukiyar mahaukaci ba idan misali mutum yana da dukiya sai ya haukace to wannan dukiya kuma babu zakka idan maraya yana da dukiya babu zakka a kai fahimtarwa fahimtar eh, al'imam abu hanifa kuma akwai hujja ba wai da ka bane suka faɗa in ka duba almasu a tafiyatin muyassara mujallar na shafi na shirin da Ibn kudama cikin almugni eh, mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da shida ya ce wa hajja fi lafi zakati da kauli ya alaihi salam na ya hujjar wanda ke ganin babu zakka a dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci ai saboda akwai hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alqalamu an salasati an daga alqalami na rubuta laifi ga mutum uku an daga alqalami an sabi fata ya buga yaro karami ba a rubuta mai laifi ta ya balaga wa anil majnuni hatta yafika mahaukaci ba a rubuta mai laifi sai ya farfado sai ya dawo hankalinsa to kaga waɗannan mutane biyun da masu ake magana akai waɗannan mutane biyu su ake magana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yace an daga alƙalami kansa haka nan ma wanda ya samu tabin hankali shi ma an daga alƙalami kansa wa bi annaha ibadatun mahdha sannan zakka ibada ce tsantsa tunda ibada ce fala tajibu alaihima sallah tana wajaba kan yaro sallah ba ta wajaba kan yaro sai ya balaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a dukan yaro ma sai ya kai shekara goma wadribuhum alaiha hali ashirin sai yara sun kai shekara goma ba su yi sallah kafin za a fara dukan su saboda horo dan sun kusa balaga shine wani malami ke cewa idan kuma ya balaga yake sallah fa nan kuma yanka ne da har an buge shi kafin ya balaga kaga in ya balaga bai yi sallah ba to kisa saboda ya zama kafiri kenan kaga sallah ba ta wajaba kan yaro da mahaukaci aikin haji ba baya wajaba kan yaro da mahaukaci tunda ibadu ne to zakkar ma ba ta wajaba akan yaro da mahaukaci kaga akwai hujja da ibn kudama yake to amma galibin malamai da ke da fahimtar cewa akwai zakka da dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci su kuma suna da nasu dalilai suna da nasu dalilai daga cikin waɗannan dalilai ne wannan hadisin da muka karanta to kaga kuma hadisin yana da rauni man waliya ma man waliya yatima lahu malun falyattadir lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wanda ya jibinci wani maraya marayan yana da dukiya to a yi fatauci da dukiya wato a yi ma wannan marayan fatauci yi masa kasuwanci wala ya yatrukuhu hatta ta'kulahu sadaqa kada ya kada dukiyar har zakata cinye أخرجه الدار قطني وفي رواجه المصنى بن الصباه وفيه مقال حديث ينا دروني wannan malaman hadisi duk sun yadda hadisin yana da rauni to tunda yana da rauni ba to sai mu tsallaka sai mu koma kuma ga khulafa'ur rashidin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ur rashidin sayyidina umar fa an ruwaito hadisin sa wanda al-imam al-baihaqi ya tabbatar Alimamu bai ya tabbatar da wannan riwaya Alimamu imam shi ma ya tabbatar da wannan riwaya sayyiduna umar an ruwaito hadisi yana cewa kada wato a kyale dukiyar maraya ba tare da ana sarrafa ta ba a yi ta jujjuya dukiyar maraya saboda kada zaka ta cinye wa inna ma yajuzu ikraduha idza kanat wajiba لأنه ليس له أن يتبرع بمال yace. me yasa sai na umar ya faɗi haka yana nufin cewa zakka tana cinye dukiyar maraya domin dole ne a fitar da zakka ga dukiyar duk shekara saboda shi da ke juya dukiyar maraya din ai ba shi da ikon ya sadaka da dukiyar dun ba ta shi bace wannan yasa da yawa mutane suke kuskure mutum ne yana rike da dukiyar maraya sai ya dauki wannan dukiya ya kyauta da ita ba daidai bane ba daidai bane mutum ya kyauta da dukiyar maraya ba shi da iko laisa lahu an yatabarra bi da yatim mutum ba shi da iko ya kyauta da dukiyar maraya idan mutum ya rasu ya bar gidaje aka raba wa marayu to idan da wasu suna zama a gidajen nan kyauta ya kamata yanzu su fara biyan haya saboda wanda ya bada da ya rasu yanzu dukiyar ta marayu ne sai fa idan marayu suna da hankali sun yarda wannan kuma shi ne amma ya zama an koma zama a gidajen kaga kamar kenan ana kyauta ana sarrafa dukiyar marayun alhali musulunci bai ba da damar haka gare ka ba wata hanya ce ta lalata dukiyar abinda zo yayi magana akai shine wato ayi kokari a ga cewar ana sarrafa dukiyar kuma wanda ayar alqur'ani ma ta mana ishara da shi wali anna man wajaba al-ushur fi zar'ihi wajaba rubu al-ushur fi warqihi kal balig wato babu bambanci tsakanin wanda ya zamanto balagagge ne mai hankali yana da dukiya da kuma wanda ya zama maraya ne yaro karami bai balaga ba babu bambanci ta ina suke bambanta ta sashin sallah da kuma azumi nan malamai suke cewa fa ha muktasa bil badani ai sallah da azumi da aikin haji ibadu ne da suka takaita ga ainihin jiki tunda ibada ce ta takaita da jiki binyatu sabiyyi an anha sannan kira da yaro wato jikin yaro yana da rauni ba zai iya sallar ba ba zai iya azumi haji da sauransu ba shi yasa aka ce ibada ta sauka akan shi wal majnun la yatahaqqaqu minhu niyyatuha shi kuma ce babu wata niyya da zai tabbatar ta sashin ibada shi yasa aka ce ba a rubuta musu laifi ta sashin sallah azumi haji babu wani laifi da za a rubuta ma yaro da kuma mahaukaci wa zakatu haqqun yata'allaqu bil mal amma ita zakata wato haƙƙi ne da tara ta ga ainihin dukiya din tunda tara ta da dukiya kaga sai ta shafi kamar haƙƙi wanda ke kan mutum fa ashbaha nafaqatal aqarib wa zawjat kamar kana da mata ne ciyar da matan ai dole ne ciyar da ita wannan mata dole ne kuma koda baka da lafiya ai dole a ciyar da ita su haka nan tsawainiya ga yaran ka fa za a ce ba za ka yi ba saboda rashin lafiya ta same ka ko saboda wani ya tabula wato hidimar dukiya ba ta ta'allaka da hankali ba ko da mutum ba shi da hankali wannan hidima tana nan wajibi a kan shi sai suka ba da misali kamar ma a ce yaro ya yi laifi idan yaro ya kashe wani koko ya yi ma wani rauni ya zamanto akwai hukunci da aka dora mai na wata dukiya da zai bada wannan dukiya za a fi da ita kamar yaro ne ya yi kisa na'am ba zai kafara ba sai ya balaga tunda babu hukunci a kansa amma abin da ya shafi na diya ba wannan yana nan a tare da shi dole sai ya ba da wannan diya za a cire daga dukiyarsa ah, don haka kasancewar bai balaga ba ko kasancewar wannan mahaukaci ne ba shi da cikakken hankali wannan baya saukar da dokoki da suka shafi dukiya a kansa wannan shine abin da akasarin malamai suka yi magana a sabanin wato mazhaba ta al-imamu abu hanifa wanda shi yana ganin babu zakka akan dukiyar maraya da kuma dukiya ta mahaukaci wanda ya samu tabin hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid <coughs> Alhamdulillah wato akwai sabani game da hukuncin zakka a dukiyar maraya da kuma dukiyar mahaukaci mafi yawan malamai suna cewa wajibi ne a cire zakka daga dukiyar maraya idan ya ta kai misali kuma wajibi ne a cire zakka daga dukiyar mahaukaci mai taɓin hankali idan ya ta kai misali wannan fahimta ita ce mafi inganci na ne dalili saboda an samu fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kai ya tabbata cewa sayyidina umar ya faɗi haka ko ba shi kadai ba سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عمر عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله bin الحسن jikan annabi جيكا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى ابن المنذر عباد الأباري كريس duk suna suna kan wannan fahimta ga al-Imam Malik ga al-Imam ga Ahmad bin Hanbal to idan aka ce ma ga wata fahimta da ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna rike da ita wannan fahimtar wato riko da ita shi ne mafi dacewa a kan riko da fahimtar da ba ta samu wato wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-imam an-nawawi ga littafin al-majmu mujallal nabi shafi da riku da biyu yace fa illam yukhriju al zakata wajaba ala sabi wal majnun ba'da al wal misali shi maraya lokacin da ya balaga aka ba shi dukiyarsa ya samu hankali aka dawo mai da dukiya sai ya gane cewa ai ba a taba cire mai zakka ba to shi ke na kan ba ba ba ta fada ba Alimamin nawawi ya ce shi wannan maraya zai kirga shekarun da cire zakkan nan ya fada haka shi ma wannan da ya samu tabin hankali lokacin da ya warke ya fahimci cewa wanda ya rike dukiyarsa bai fitar masa da zakka ba wajibi ne ya cire wannan zakka amma laifi baya kansu ba a rubuta musu laifi laifi yana kan waliyyi laifi yana kan waliyyi fa kana ala waliyyi ada'uhu anhuma ya kamata a ce shi waliyin da yake kulawa da dukiyar maraya da kuma waliyin da ke kulawa da ainihin dukiyar mai taɓin hankali ya kamata a ce ya wakilce su ya cire musu wannan din kuma lokacin da zai fitar da zakka niyyarsa tana wakiltar su tu'tabaru niyyatu wali fil ikhraj kama tu'tabaru niyyatu niyyatu min rabbil mali kamar wakilci ne ta sashin dukiya wannan halal ne wakilci ta sashin dukiya malama sunna sun yadda tana yiwuwa yana yiwuwa a yi wakilci ta sashin abin da ya shafi dukiya ibada ta jiki ne ba a wakilci a kanta misali baka cewa barin yi sallah barin yi mawana sallah saboda ibadar jiki ne barin yi mawana azumi saboda ibada ce ta jiki amma idan ibada ta dukiya ce ba ana yi shi yasa kaga aikin hajji yake da yake daukan wakilci saboda ya fi rinjaya ta sashin ibada wato malamai suna aji ta sashin ibada dukiya haka nan wasiya ta dukiya wannan babu da kana iya sadaka ka wakilci wani wane zan ba da kaza a madadinka sadaka in dai ya sani wanda wasu malamai na cewa ba ma sharadi ne sai ya sani wakilci ta sashin dukiya ba laifi ne to wannan shi ne abin da galibin malaman suna suka tafi kai, dangane da dukiyar maraya da kuma dukiya ta mai tabin hankali idan bai fitar ba mai kulawa da dukiyar tasu yana kan shi idan kuma su sun gane bai fitar ba to ya kamata su cire wannan zakadin yawan shekarun da ba a cire ba fa illam yukhrij al wali zakata wajaba ala sabi wal majnun ba'da al bulugh wal ifada ikhraj zakati ma madha bi ittifaq al afad لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي أصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما kaga shi waliyin da ke rike da dukiyar ya yi laifi tun da har bai kira eh, zakkan ba amma kuma yanzu da zakkan ta dawo dukiyar ta dawo hannunsu ba da sun gane ba a cire musu zakka ba wajibi ne su cire wannan zakka wannan fahimtar ita ce ibnu usaymin yake kanta in ka duba littafin sa asharhu mumti kitabu zakat haka nan bin shi ma fahimtar da yake rike da ita kenan kaga albani ya tafi da fahimtar al-imam abu hanifa shine babu zakka ga dukiyar maraya da dukiyar mahaukaci bin bab ibn usaymin suna cewa za a kai zakka kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci babu shakka in ka duba majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a juz'i na 14 shafin ɗari biyu da 240 tajibu zakat fi amwalil yatama zakka tana wajaba a dukiyar marayu minan nuqudi wal urubil mu'idda lit-tijara abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi kayan kasuwanci wa fi bahimatul an'am as-sa'ima dabbobi waɗanda ake kiwon daji waɗanda ake kiwon su kiwo na daji ba kiwon gida ba idan da ya zama maraya yana da dukiya in ma kuɗi in ma kaddara ta kasuwanci in ma dabbobi wa fil hububi wa sima ko kuma ta sashin haƙi allati tajibu fiha zakat to ya kamata ga wanda ke kulawa da dukiyar maraya din nan ya cire musu zakka ala waliyil aitam an yukhrijaha fi waqtiha yaushe ne ake la'akari da cewa lissafi? ga dukiyar malaya da kuma dukiyar mahaukaci misali idan mutum ya rasu idan mutum ya rasu daga ranar da ya rasu ake fara lissafin shekara na dukiyar maraya saboda idan mutum ya rasu dukiyar ta zama ta magada daga ranar ba tashi bace saboda haka ana ana lissafi ne daga ranar rasuwa daga ranar rasuwa ba ranar rabon gado ba a fahimtar malamai da dama daga ranar rasuwar mai mallakan dukiya ake lissafin farkon shekara wato ga ainihin dukiyar marayu yu'tabaru al haudu fi amwalihim min hin tawaffa walidu li'annahu bi mawtihi dakhalat mulkahu saboda da zaran mutum ya rasu to dukiyarsa ta zama ta magadansa wannan yana ya zo cikin fatawar lajina da tara shafi na gari hudu da goma تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي ya kirga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke da wannan fahimta kuma akwai misali ma wanda malamai suke kafawa da shi hadisin da karanta a baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azu zuwa kasar yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'alimhum anna alaihim sadaqa fi amwalihim idan ka tafi kasar Yaman ka gaya wa mutanen Yaman akwai zata da ta waje wajaba akan dukiyarsu tu'khadhu min aghniyaihim za a karɓe ta daga mawadatansu wato turaddu ala fuqara'ihim amai da ita ga matalautansu za a karɓe ta daga mawadatansu amai da ita ga talakawansu sai malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu in ka je karka karbi dukiyar maraya karka karbi dukiyar mahaukaci abinda manzon Allah ce tu'khaz min in kalmar al-aghniya'u tashmilu as-saghir wal majnun kaga ya hada da yaro karami ya hada da mahaukaci kama shamala kuma lafzul fuqara don haka babu bambanci da dai a ce ana ware mahaukaci ko ana ware ah, maraya ta wajen karban zakka babu shakka da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya wakilta su su je karban zakka da za a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu akwai ma misali da littafin muwafa al-muwafa ta al-imam malik akwai labarin da ya bayar shi ma game da sayyidina Umar bin Khattab da annahu qala ittajiru fi amwali al-yatama la ta'khudhu al-zakat kamar yadda aka samu cikin as-sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi wa qad qala zalika Umar lin-nas wa amarahum sannan umar a kan mimbari yake gaya wa mutane idan kuna rike da marayu ku rika kasuwanci da dukiyarsu kada zakka ta cinye a kan mimbari idan sayin da umar zai faɗi wannan magana a kan mimbari ya nuna cewa a zaune a masallacin akwai sahabban annabi da dama da dai a ce babu zakka a dukiyar maraya wani sahabi zai daga hannu ya ce a'a umar babu zakka a dukiyar maraya babu zakka a dukiyar mahaukaci don haka eh, bai shafe su ba amma sai na umar da ya faɗi wannan a masallaci a gaban jama'a babu wani sahabi wanda ya musanta yana nuna kamar ijma'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato haza ya tudu ala annahu kana min al-hukm al bihi wal muttafaq ala ijabati kamar abu ne wanda dama can ana aiki da shi a zamanin zamanin khulafa'ur rashid haka nan in ka duba littafin muwafa din babu zakati amwali da tama wa tijarati lahum fiha babi game da zakar dukiyar marayu da kuma fatauci da ita wannan zaka hadisin Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi ya karbo hadisin daga babansa shine Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq wato jikan na Abubakar Aisha ta rike shi da kannansa tana rike da da shi da kaninsa bayan rasuwar muhammad bin abi bakar eh, a siddiq kaninsa bayan ya rasu ne ake kira muhammad wanda ya girma a hannun sayyidina na bin abi talib ya riga ta rasuwa to ya bar yara sai ta riƙe yaran Sai daga cikin yaran yake ba da labari wanda ali mali malik ya ya kawo cikin ya ce ana annaha kanat aisha talini wa ti mai nufin hijirka mu marayu biyu ne da muke wajenta ita take kulawa da mu fakanat tukhriju min amwalina zakata yana ba da labari yace babanmu ya rasu shine Muhammad bin Abi Bakar kananta saboda haka ta ɗauke mu muna hannunta to muna da dukiya tunda muna hannunta duk shekara sai ta cire mana zakka daga dukiyarmu kuma ga shi mu marayu da yara kaga Aisha fa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan fahimta lalle ita ce mafi karfi kan cewa babu zaka ga dukiyar maraya da kuma dukiyar wanda yake da taban hankali mu ci gaba wala ku shahidun mursal inda shafi'i wannan riwaya tana da shaida illa dai shaidan hadisi ne mursal an tsallake sahabi shine hadisi mursal inda shafi'i al-imam shafi'i ya rawaito hadisi cikin littafansa guda biyu akwai littafinsa al-musnad hadisin 497 yace akhbarana abdul majid bin abdul aziz bin abi rawad an ibn jurayj an yusuf bin mahaki yusuf bin mahaki wato ba sahabi bane tabi'i ne yusuf bin mahaki sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaga tabi'i yace manzon Allah ya ce ya tsallake mutum daya shine sahabi saboda ai shi bai zamani da annabi ba wannan dalilin yasa ibn hajar anan yake cewa hadisin mursal saboda wanda ya rawaito hadisin yusuf bin mahad ya keta ya tsallake sahabi bai faɗi sahabin da ya bashi labarin hadisin ba yana cewa manzon Allah ya ce ibtagu fi malil yati yani ittajiru imali ya kama ku yi fatauci da dukiyar marayu la tuzhibuha wa la tasta'siluha zakatu kada zakka wato ta ainihin hallaka wannan dukiya ta marayu din ku yi ta da ita to tun da hadisin ya zama mursal yana da rauni kuma al-imamu shafi'i ya kawo hadisin ma a littafin sa kitabul ummi yana kitabu zakati babu zakati fi amwalil yatama a mujallad bi shafi na 30 hadisi na gaba وعن عبد الله بن أبي أوفى an حديث لدى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته manzon Allah ya kasance idan wata jama'a ta zo mar da zakkanta wasu mutane idan sun kawo zakkansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada sai annabi ya ce Allahumma salli alaihi kaga annabi na musu salati Allahumma salli alaihi muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari kitabu zakati babu salatul imam wa du'a'ihi li sahibi sadaqati da kuma sahihu muslim kitabu zakati babu du'a'i liman ata bi sadaqa yanda hadisin yazo an abdullahi bin abi aufa qala kana rasulullahi idza atahu qaumun bi sadaqatihi manzon Allah ya kasance idan jama'a ta zo da zakka kala sai ya musu addu'a ya ce Allahumma salli alaihim fa atahu abi sai babana ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa abu aufa abdullahi bin abi aufa sai babana abu aufa ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi da zakarsa fa da sai manzon Allah ya Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalin abu aufa wanda shine malamai suke cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zo cikin suratul tauba aya ta ɗari 103 khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha wa salli alaihim Allah ya masa umarni kai salati gare su kai salati gare su in ka karbi zakkan wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi da yayi a sharhin wannan hadisin wato sharhu sahihi muslim juz'i na shafi na 43 yana eh, riwayar al-imam muslim kitabu zakati babu du'a liman ata bi sadaqa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi zakka idan ya karbi zakka yayi addu'a ga masu bada zakkan wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum addu'arka dadin nutsuwa ne gare su addu'ar manzon Allah tana cike da wato falala mai yawan gaske saboda haka Allah ya ba da shaida cewa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ta bambanta da addu'o'inmu addu'ar manzon Allah in dai yayi ta to Allah ya amsa idan sun kawo tun da sun yi aikin kware ka yaba musu ka yi musu addu'a wannan addu'an da za ka yi a dalilin ta za su samu wato nutsuwa a rayuwarsu za su samu ƙarin imani wallahu samin alim al'imamun nawawi ya ce wannan umarnin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin addu'a ga wanda ya kawo zakka inda kaga dole mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shin wannan addu'ar da ake yi ma wanda ya bada zakka dole ne ko ko mustahabi ne ya zama dole domin abin da ibn hajar yake nufi da ya kawo wannan hadisin shine idan mutum ya baka zakka akwai bukatar kai masa addu'a ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala allahumma salli alaihim wannan addu'ar da zaka yi wa mutumin da ya baka zakka din shin farilla ce ko sunna al-imam an-nawawi yace mazhabul ulama'i kafatan An أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب الدعاء da ake wa wanda ya bada zakka sunna ce kuma mustahabi ne wato abin da aka so ne ai ya kamata mutumin da ya ma kai masa addu'a wanda ya zo cikin hadisai da dama hadisan sahabbai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni duk mutumin da ya maka alkhairi duk wanda ya maka alkhairi kowane iri ba zakka kawai ba to bai kamata ku rabu ba face ka yi masa godiya ka gode mar ka masa addu'a idan kyauta ce ka saka mar wannan addu'a da za ka yi wanda ya baka zakka ba dole ba ne mustahabi wannan shine abin da aljumhur suka faɗa galibin malaman sunna da yake cewa mazhabul ulama ikafa ba duka bane akwai akwai waɗanda suke ganin addu'an nan dole ne kamar ibnu hazmi in ka duba littafinsa al-muhalla الأمر في حقنا للندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره الإمام النووي يشي أبن ديسا ما لمسك cewa ita addu'a da ake ma wanda ya da zakka ba dole bace lokacin da annabi ya tura mu'azu ya tafi kasar yaman da aka bi zakat mu'azu ka je ka karbi zakka ga hadisi mun karanta ya taho da riwayoyi da dama duk riwayoyin da aka samu lamya ya amuruhum du'a waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tura su su karɓo zakka babu wani daga cikin su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni idan sun baka zakka ta musu addu'a babu babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga mu'azu ko kuma ga wasu sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su karɓo zakka akan cewa idan an ba su zakka din su yi addu'a ga wanda ya bada zakkan babu inda aka yi wannan don haka yasa ake cewa addu'ar ba dole ba bace sai ce wa kad yujibu al-akharuna bi anna wujub ad-du'a kana ma'luman lahum min al karima akwai hujjar da su kuma masu ganin cewa addu'an dole ne za su iya badawa ta wannan aya ta 103 ta ta tauba tunda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa salli alaihim umarni ne kai addu'a gare su kaga an samu umarni ko da bai zo ta hadisi ba umarni ya zo ta ayan alkur'ani saboda haka mai ganin cewa addu'ar da za a yi ma wanda ya bada zakka dole ne shi ma yana da inda zai kafa hujja da shi illa dai akasarin malamai suna ganin cewa ita addu'a din ba dole bace wa sahabba shafi'i fi sifati du'a al-imam shafi'i yana cewa to addu'an da ma za ka yi ba irin wacce annabi bane misali da Allah tabaraka wa ta'ala wa salli alaihim yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare su to yanzu kai idan mutum ya baka zakka kai ma haka zaka ce Allahumma salli ala fulan Allah kai salati ga wani dan ya baka zakka la al-Imam Shafi yace addu'a zaka yi ba irin wancan ba me zaka ce ajaraka Allah fi ma a'taita Allah ya baka lada a kan abin abinda ka bani alahu laka tahuran Allah ya sa wannan dukiya da ka bani ta zama tsarkaka gare ka wa baraka laka fima abqaita kuma Allah ya maka albarka dukiyar da ta saura wannan ita ce addu'a da zaka yi ma mutumin da ya baka zakka al-Imam shi ya tsara wannan domin baka da ikon yin salati gare shi idan ka ce Allahumma salli ala fulani to da yawa malamai suna kyamatar haka din kuma ba wai malamai kanana ba tun daga sahabban manzon Allah tun da akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce a ka da ikon yin salati ga wani al'imamu malik ma haka ibn uyayna wa jama'atun min as-salaf wa qala jama'atun min al-ulama akwai masu ganin don ka faɗa din ba a cewa kai haram amma dai baka kyauta ba baka kyauta ba amma dai ba a cewa kai haram sai dai waɗannan manyan malamai suna ganin ba kai daidai ba me yasa la yusalla ala ghairi al-anbiya illa taba'an ba a yin salati ga wani mutum in ba annabin Allah bane to sai dai fa ya biyo bayan salatin da aka yi ma annabin Allah idan an yi salati ga annabi sai a kawo shi a baya amma haka kai tsaye a yi mai salati shi kadai لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليه saboda su salaf magabata a yanda suka sani a yanda suka saba ita salati ana yin ta ne ga annabawa kawai annabawa kadai ake masalati kamar yanda misali al-imam an-nawawi ya bada misali <clears throat> yace kamar idan aka ce qala Allah sai a ce azza wa jalla azza wa jalla ne buwaya da daukaka kaga maksusun billahi subhanahu wa ta'ala wannan ya ke banta ga Allah duk sa'ilin da aka ce Allahu sai a ce azza wa jalla ko a ce subhanahu wa ta'ala fa kama la yuqalu kaga ba za a ce Muhammadu sai a ce azza wa jalla ba Muhammadu ba za a ce mai buwaya da daukaka ba ai kuma ma'anar ma ba ta baci ba shi yasa ya ce wa in kana azizan jalilan ai annabi din mai buwayan ne kuma annabi sallallahu alaihi sallam mai daukaka din ne amma tunda an saba an saba cewa azza wa jalla ga Allah to kada a kawo azza wa jalla ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam la yuqal ba a cewa abubakarin sai a ce sallallahu alaihi wa sallam. wa yastahal ma'ana ko da yake ma'anar ba ta baci ba ma'anar ba ta baci ba amma ba za a faɗi haka ba me yasa saboda asali sallallahu alaihi wa sallam. salaf sun saba da faɗin sa ne ga eh, eh, annabawan Allah eh, su kuma sahabbai wato addu'a ake musu واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك هل هو نهي نهي تنزيه أو محرم أو مجرد عدده عندما لم يسكي ساباني mutum ورئم yi صلاة to shin ana daukan salatin nan da ya ga wani wanda ba annabi ba ya aikata haramun ne koko makaruni mafi inganci dai shine makaruni ne ba haramun ba tunda addu'a ce amma dai bai kyauta ba saboda ya saba matsayin salaf li annahu shi'arun fi ahlil bid'ah asali ahlus sunna ba a san su da yin salati ga wani ba sai fa annabin Allah wannan shine asali tun zamanin farko kuma an hana duk mutumin da ke aqida ta sunna ya zama yana barin asali abin da salaf suka tafi akai aqidar ahlus sunna aqida ce da ake kwaikwayon abin da magabata suka tafi akai don haka idan za a yi salati ga wani ba laifi ba amma ya biyo bayan salati ga annabin Allah misali za a ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سنة وأزواجه سنة وذريته سنة وأتباعه kaga ana ta biyo bayan bayan salati ga annabi ake ta biyo bayan da sunan wani to wannan babu laifi li'anna salafa lam yamna'u min wato magabata ba su hana yin haka din ba duk wannan yana cikin bayanin al-Imam an-Nawawi kuma shine maganar da Ibn Hajar shi ma yayi a cikin Fathul Bari game da sharhin wannan hadisin da muka karanta a cikin Bulughul Maram Ibn Hajar shi ma haka ya faɗa a cikin Fathul Bari mujallal da kafa shafi na 534 yace wal hujjatu fihi idan aka ce me yasa ba za a yi salati ga wani wanda ba annabi ba ne hujja sai a ce eh, saboda ai take ne ga annabin Allah salati take ne fala Sharifu ghayruhu fi banda annabi babu mai tarayya da shi fala yuqalu fala ake qala abubakar sallallahu alaihi wasallam bala sai da ce qala abubakar radiyallahu anhu saboda sallallahu alaihi wasallam ya zama take ga annabawan Allah radiyallahu anhu ya zama take ga sahabbai wa in kana ma'anahu sahihan ko da yake ma'anar bata baci ba ma'anar ba ta bashi ba sallallahu ala nabi wa ala siddiqihi aw khalifatihi wannan babu dai in je ibn hajar wa nahwu zalika wa qaribun min hadha annahu la yuqal yake shi ma ya bada misali irin wanda al-imam an-nawawi ya faɗa cewa ba a cewa muhammadun azza wa jalla wa in kana ma'anahu sahihan li'anna hadha as-sana'a sara sara shi'aran lillahi subhanahu kamar yadda ba a ce ma annabi azza wa jalla sai dai a ce sallallahu alaihi wa sallam. domin azza wa jalla yana ga Allah radiyallahu anhu yana ga sahabi sallallahu alaihi wasallam yana ga annabin Allah wala hujjata liman ajaza zalika munfaridan sai ibnu hajar yace duk mutumin da yace zai yi ma wani salati shi kadai to ba shi da hujja idan ka ce wancan umarni da aka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa salli alaihim kana so ka kafa hujja da wannan to ai umarni ne aka yi ga annabi shi kadai ka yi musu salati to anan da annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa fa inna zalika kullahu waqa min annabi haqqi ne na annabi wa li fahibil haqqi an yatafaddala min haqqihi ma sha'a wa yake da hakkin salati shine annabi kansa saboda ka annabi yana da damar yayi ma wanda ya ga dama salati walaita da gairihi an yi sarrafa illa da iznihi amma da yake salati nashi ne ba mai ikon sarrafa salati sai da izininsa don haka yasa za ka samu misalai da yawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wasu sahabbai salati misali kamar shi abu aufa da ya kawo zakkansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa haka nan jabir hadisin sa yana sahihul bukhari kitabul magazi lokacin da aka yi yakin khandaq jabir ya taho ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hali wato na tsanani ya ga alamar manzon Allah ya daɗe da ci abinci ba yana tafiya gida ya ce wa matarsa shirya abinci aka shirya abinci yanzu zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah akwai liyafa da nake so umma amma ina son mu tafi daga kai shikenan kuma sai dai yan mutane kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi sai ya ce a gaya masa habai duk a taho aka taho gidan jabir hankalinsa ya tashi to abincin da aka dafa dan kaɗan ga manzon Allah ya taho da gayya ranar jabir ya ga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abincin wallahi sai da ya wadaci sahabbai kuma aka tafi aka bar abincin kaman ba a ci shi ba shi jabir yana tsoron ka dafa abincin ya kasa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to lokacin da manzon Allah ya shigo gidan kharaja rasulullah min indina lokacin da manzon Allah ya fito zai taho gidan Jabir sai Jabir ya ce wa matarsa la tas'ali rasulullah shay'an kada ki yarda ki roki manzon Allah komi kada ki yarda ki roki annabi sallallahu alaihi wa sallam komi to aka zo bayan an ci abinci manzon Allah ya fita fa kharaja rasulullahi min indina wa lam nas'alhu shay'an ba wanda ya roke shi sai matar ta ce kai ya faruju rasulullahi min indina manzon Allah ya zo gidanmu ya ci abinci ya bar gidanmu gara fasa irin wannan a ce ba mu roƙe shi addu'a ba wala nas'alu shay'an yana dan nesa tace ya rasulullahi salli alayya wa ala zawji ya rasulullah kai addu'a gare ni da mijina sai manzo Allah yake sallallahu alayki wa ala zawjiki kaga ta saba mijinta saboda abin da take kai gaskiya ne ya za a yi manzon Allah ya zo gida ko addu'an nan ba za ta nema yayi ba to addu'ar da ta nema salati ta ce ya ya rasulullah kai salati gare ni da mijina sai manzon Allah ya ce Allah ya salati gare ki da mijinki lokacin ne sahabbai suka fita daga gidan annabi sallallahu daga gidan Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu imshu amami ku rika tafiya ta gabana wa khallu dhahri lil mala'ika ku kyale bayana ga mala'iku ku rika tafiya ta gabana ku bar bayana don mala'iku shi kuma wannan shine tsarin tafiyar manzon Allah ba kamar tafiya irin ta masu mulki a yanzu ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa mala'iku ne gaba ne sahabbai ke tafiya maimakon a ce shi ne yake tafiya sahabbai suna bin bayansa hadisin yana silsilatu sahiha da tsawonsa eh, hadisi na 2087 sai hadisi na karshe da zamu karanta a yau insha Allah wa an ali radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyidina ali bin abi talib har yanzu Allah ya kara masa yarda annal abbas radiyallahu anhu babban annabi sallallahu alaihi wasallam abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya ga annabi game da ya gaggauta bayar da zakkansa kabla an ta hilla kafin lokacinta ya zo kafin lokacin zakkan ya faso ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar izini ya fitar da zakka kafin lokacin fitar da zakkan ya faso wato abin nufi idan ya saba fitar da zakka wato a watan ramadan ne yanzu ana watan safar sai da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da zakan tun yanzu kafin ramadan din kabla an hilla kafin lokacin yanzu ya gaggauta kenan farakasa lahu fi zalika sai manzo Allah ya masa sassauci yace babu laifi kana iya fitar da din. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga mutum guda to ya yi izini ga dukkan al'ummarsa wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo hadisin dan ya zama hujja ga kowa kana iya fitar da zakka kafin lokacinta yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana sunan tirmidhi kitabu zakat babu ma jaa fi ta'jil az Ya ce wal hakim da kuma al-imam al-hakim ba al-imam tirmidhi kadai ne ya rawaito hadisin nan ba al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu zakat babu fi ta'jil az-zakat al-imam ibn majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakat babu ta'jil az-zakat qabla mahill mahilliha da kuma al-imam ahmad wato kaga hadisin ya samu riwaya ta malaman hadisi da dama wannan ya tabbatar da hujjar kana iya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta amma akwai sharadi kamar yadda al-imam ya cikin subulus salam sharhin wannan hadisi juz'i na bi shafin 131 lakin lahu makhsusun jawazuhu bin maliki wala yasihu min al-mutasarrif bil wal wilaya kai da kake da dukiya kai ne kake iya gaggauta fitarwa kafin lokaci amma wakili fa kamar maganar da muka yi a kan idan mutum yana wakiltan maraya yana rike da dukiyar maraya ko dukiyar wani wanda ya samu tabin hankali ko kuma kana rike da wasici ba ka da ikon gaggauta fitar da zakkan kafin lokacinta mai dukiya ke da ikon fitar da zakka kafin lokacinta amma kai da kake wakiltar wani akan dukiya baka da ikon gaggauta fitarwa kafin lokacin ka asali idan lokacin zakka yayi kuma haramun ne a ka kaga an yadda ka gaggauta fitarwa kafin lokaci amma idan lokacin yayi fa kamar misali ka saba fitar da zakka a wannan wata watan safar sai ka ce a'a ba zan fitar da zakka ba sai a watan ramadan Ka ga watan zakanka ya yayi amma sai ka ce ba zan fitar ba zan bari sai ramadan to daga nan zuwa watan ramadan a cikin sabon Allah kake saboda lokacin zakka yayi baka fitar ba ka gaggauta babu laifi amma ka jinkirta akwai laifi shi kuma ibnu al-usaymin yace na'am jinkirtawan ma yana iya halatta yana iya halatta ya bada misali a cikin littafin sa sharhul mumti yace yajuzu ta'khiru zakati li maslahati al-fuqara la li darari bihi shi ibn al-usaymin yace ana ma iya jinkirta zakka ko da lokacin ta yayi idan niyyar ka ita ce taimakon talakawan ba cutar da su ba sai ya bada misali da watan ramadan din yadda mutane su suka saba fitar da zakka a watan ramadan suna ganin fallalan zakka a watan ramadan shi kuma ibn al-usaymin yace fi ramadan wato yuktir ikrajul zakat a wata ramadan ake yawaita fitar da zakka wa yabtali fuqara aw aktharu sai zaman to talakawa da yawa suna samun wadata cikin watan ramadan lakin fi ayami shita allati la tuwafiqu ramadan to bayan watan ramadan ya wuce fa ana samun wasu watanni da mutane ke shiga yakununa ashadda haja suna zamantowa cikin wato tsananin bukata wa yaqillu man yukhriju zakat a wannan lokaci wadanda ke fitar da zakka ba su da yawa sai ya yace fa huna yajuzu ha. kai da wata ramadan yayi lokacin fitar da zakkan ka sai ka ce a tunda wannan wata mutane sun yi ta fitar da zakka talakawa sun samu wadata barin jira a kai lokacin da jama'a za su shiga abin nan wato matsi sai fitar da zakan a wannan lokacin shi a fahimtarsa tunda akwai maslaha akwai kyakkyawar niyya yana ganin ba laifi ba ne amma a tunda an saba ma ka'ida dole ne mutum ya rubuta saboda wasiya don mutuwa tana iya tana iya samun ka alhali akwai bashin Allah tabaraka wa ta'ala akan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مكينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك